بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha biyar ga watan eh, jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da hudu ga watan uku a shekara ta 2018 miladiya muna cikin kitabun itikaf babu zikir itikaf a karatun littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al-mashmudi kuma wannan shine darasin mu na 182 a kundi na itikafi na goma sha tara muna babi na farko inda malik ibn anas ya ce babu zikirin itikaf babin da yake bayanin abin da ya shafi itikafi kuma za mu tashi ne bayan hadisi na uku a babi na farko a kitabul itikaf wani hadisi na uku shine hadisin ibn shihab da ya tambayi malik ibn anas hal ya da hulu li hajatihi ta ta sakfin shi mai kafi kenan ba qala na'am la ba'sa bi zalik nan maka tsaya ko to za mu tashi inda malik yake cewa akan tambayar da aka yi malik ibn anas كان قال مالك رحمه الله الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد الذي في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فأما الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها نوكم eh ya ce hadisi na uku nan kawon ba mu karanta shi ba قال وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف فقال نعم لا باس بذلك قال وحدثني عن مالك يجي عبيد الله بن يحيى الليثي المصمودي الاندلسي يكي تشوا وحدثني عن مالك كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني دغ مالك ابن انس شي يحيى ابن يحيى al يا ya rasu 234 شي كو مالك ابن انس يا rasu ne 179 annahu shi malik ibn anas sa'ala ibn shihabin ya tambayi ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu a shekara ta 125 tambayar ita ce anin rajulu ya takifu dangane da mutumin da yake itikafi mutumin da yake itikafi mace ko namiji shine ar-rajul hal yadkhulu li hajati tahta saqfin shin ya halatta don wata bukatarsa ya je ya shiga wani karkashin rufi da ba na masallaci ba kun gani ko kamar a ce a masallaci a ko ofis da yake kula da masu itikafi kun lura da ke ko ke ɗin itikafi a hannun su yake za ka karba ka je ka buɗe makewayi ko ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a shi ne misalin da na bai jiya na? yawa ko hasumiya yawa duk ɓal ya ce la ba dalib bai babu laifi a kan wannan kaga ya kamata ka san me itikafi me zai yi me ba zai ba qala malik rahimahullah imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar al-hijra yace al'amru indana al'amarin da ke a garinmu na madina al'amarin da ke a wurinmu allazi la ikhtilafa fihi wanda yake kwata-kwata babu sabani a ciki babu sabani shi ijma'i kenan ijma'in mutanen madina kenan ko allazi la ikhtilafa wanda babu sabani a kansa annahu yadda al'amarin yake la yukrahu li itikafu ba a hana yin itikafi ba ba a ce itikafi makaruhi ba ne fi kulli masjidin yujamma'u fihi a kowane masallaci da ake sallar juma'a a cikinsa duk wani masallaci da ake sallar juma'a a cikinsa to babu wani wanda ya ce yin itikafi a cikin wannan masallacin makaruhi kaga makaruhi ba ne kanin haramun ba ba a ce ruhi ba kenan menene halas wala kuri halman li'tikafi fil masajidi ba ma na ganin cewar an karhanta yin itikafi a masallatai allati la jan fiha masallatai da ba a juma'a a cikinsu a ce wai yin itikafi a cikinsu makaruhi ne in ma ka ji an yi maganar to illa karahiyata sai dai an kyamaci an ƙi an ya rujal mu'takifu min masjidihi shi mai itikafi ya fita daga wannan masallacin da yake itikafi a cikinsa domin ba a juma a cikinsa allazi ita kafa fihi wanda ya itikafi a cikinsa ya fita ilal juma'a domin ya je ya ba ya je ya halarci sallar juma'a a wani masallacin kullum da ke ko in ku yi wannan itikafin shi ya ɓaci au ya ha ko kuma ya bar sallar juma'ar dan kare itikafi kuma baya hana juma'a ɗayan biyu kenan in ka ji an ce in ka ji an ce makaruhi ne ba a yadda ka yi itikafi a masallacin da ba na juma'a ba wana jina da ke ko idan ka ji an ce kada ka yi itikafi a masallacin da ba na juma'a ba to abin da ya sa aka faɗi haka ba don itikafin yana itikafi ba a'a don kada ka bukaci zuwa sallar juma'a ka fita daga itikafi ka tafi sallar juma'a kuma mai itikafi luzumul masjid idan ka fita zuwa masallacin juma'a wannan luzum din ya katse shi yasa aka fi so in za ka itikafi ka yi shi a masallacin juma'a juma'ar sai ta zo ta same ka so in gaji malamai sun ce makaruhi ne a yi itikafi a masallacin juma'a mai suke nufi ba itikafin ne suke hange ba a'a domin ka fita zuwa masallacin juma'a shi ake hange domin tambayar a nan ita ce fa'in kana masjidan idan masallacin da kake yi itikafi ya kasance wani masallaci ne layu jama'u fihil juma'a da ba a yin juma'a a cikinsa amma ana salloli biyar duk masallacin da ba a juma'a a cikinsa amma ana salloli biyar a cikinsa so za a yi tikafi kun gane ko amma masallacin da ba a juma'a a cikinsa ɗaya sannan ba a salloli biyar a cikinsa no kenan ba za a yi juma'a a cikinsa ba za a yi tikafi a cikinsa ba saboda sallar juma'a ta fi itikafi abin nan sallar jama'a sallar jam'i ta fi itikafi karfi ka halarci sallar jam'i ƙarfin sallar jam'i ya fi ƙarfin itikafi kun fahimci magana ta da ke ko to ko in ka ce za ka yi itikafi a masallaci da ba a salloli biyar a cikinsa kun gane magana ta da ke ko to kenan kai kaɗai za ka sallah a ciki kai kaɗai za ka yi azahar za ka yi la'asar za ka yi magariba to halartar sallar juma'a abin halartar sallar jam'i ya fi yin sallah kai kaɗai a itikafi ina fatan kun gane wannan da ke ko kenan a ce masallaci ne ba a yin azhar da la'asar a ciki saboda masallaci ne na unguwa kuma galibin unguwar 'yan kasuwa ne to haka yanzu za a yi itikafi a cikinsa akwai zancen cewa a ciki domin akwai buƙatar yanzu ka je wani masallacin domin ka yi azhar da la'asar ko kuma a'a masallacin kasuwa ne ba a yin magariba da isha da asuba a ciki za ka yi itikafi a cikinsa domin akwai bukatar ka je ka halarci waɗannan sallolin cikin jami'i ana fatan kun gane wannan da kyau saboda haka abin da ake bukata da masallaci in ka ji an ce masallaci masallaci to shine masallacin da ake mai salloli biyar ake salloli biyar a ciki amma in ka ji an ce musalla filin sallah kenan ko da an gina shi wurin sallah ne ba masallaci ba to idan ba a salloli biyar a cikinsa raka yana da matukar kyau sosai ka lura da masallacin ana salloli biyar ko ba a salloli biyar in dai ba a salloli biyar to ba sunan shi masallaci ba sunan shi musalla wana jira da ke ko saboda haka ba za a yi juma a cikinsa ba ba za a yi tukafi a cikinsa ba amma idan ana salloli biyar a cikinsa idan ana salloli biyar a cikinsa to yanzu za a yi tukafi a ciki masallacin ya samu sikirinin na itikafi ina fatan kun gane magana ta da kyau to yanzu magana ita ce masallaci ne da ake salloli biyar a cikinsa amma ba a juma'a a cikinsa za ka yi tikafi ko ba za ka yi tikafi ba shi ne malik ibn anas ya ce fa in kana masjidan idan ya kasance masallacin da kake yi tikafi masallaci ne la yujma'u fihi juma'atu da ba a yin juma'a a ciki amma ana yin salloli biyar a ciki mun rike lissafin da kyau qala rahimahullah wala yajibu ala sahibihi kuma bai zama wajibi ga mai yin itikafi a cikin shi ba itiyanul juma'a ya yi juma'a saboda me saboda mai itikafin mace ce ba namiji ba mace ko juma'a ba ta zama wajibi a kanta ba kun lura da kyau ɗaya kenan na biyu mai itikafin mutum ne namiji ba mace ba amma kwanaki itikafin juma'a ba ta shige su ba juma'a ba ta zama wajibi a kansa ba kenan da ya ce wala ya jibu ala sahibi itiyanu juma'a juma'a ba ta zama wajibi ga mai itikafin ya je ta ba saboda ne, saboda ba ranar itikafi ba shi itikafin da zai yi ba ranar juma'a ba ce shi itikafin da zai yi na kwana uku ne duk da itikafin da ya fi falala shine ka yi na kwana goma na ƙarshen watan ramadana kuna ce na da ke ko to amma amma sai kaga ko a ƙarshen ramadanin ne ko a goma ƙarshen ramadanin ne ba za ka iya kwana goma gaba ɗaya ba ka samu kai kwana biyu kai ka samu kai kwana ɗaya kai kwana biyu ko ka ce kai kafin da za ka yi na kwana uku za ka yi duk ba wanda ya ce maka biyu ba to sai zama na za ka iti kafin kwana uku kullum da ke ko kwanaki uku nan su ne asabar lahadi litinin Juma ta shiga cikinsu shiga ba kenan ya halatta kai a masallacin unguwa ko kuma za ka yi itikafin kwana uku ne litinin talata laraba juma ta shiga ko na kwana hudu za ka yi lahadi litinin talata laraba ko na kwana biyar za ka yi asabar lahadi litinin talata laraba ko na kwana shida za ka yi asabar lahadi litinin talata laraba alhamis itikafin kwana shida za ka yi duk a kwanaki shida nan babu juma'a a ciki to tun da babu juma'a a ciki me hukuncin ka yi itikafi a masallatan unguwa shi za ka ana masajidul dur na cikin unguwanni kun gane ko ba masallatan juma'a ba me hukuncin ka yi itikafi a masallatai na unguwanni da ake salloli biyar a cikinsu قال رحمه الله bayan kana masjidan idan masallacin da kake itikafi ya kasance la yujma'u fihi juma'a ba a juma'a ciki daya amma wala yajibu ala sahibihi kuma bai zama wajibi ga mai itikafi a cikin sa ba itiyanul juma'a ya je juma'a saboda mai zai zama wajibi akan shi je juma'a ba saboda asali kwanakin juma'a ba su shiga kwanakin juma'a ba ta shiga kwanakin itikafin sa ba ɗaya kenan ko kuma saboda ita mace ce nawa kenan biyu kenan wala wala ya bi ita sahibi juma'a ta fi masjidin siwa mai itikafi da ke itikafi a wannan masallacin juma'a bata zama wajibi a kan shi ba ya je ya yi ta a wani masallacin da ba wannan ba malik ibn anas ya ce idan ya zamana masallacin da ke itikafi ba juma'a ba to amma kuma juma'a bata zama wajibi a kan shi ba saboda mai bata zama wajibi a kan shi ba saboda kwanakin da zai yi itikafi juma'a bata shige su ba ɗaya saboda ita mace ce nau kenan biyu fa inni la ara ba'san bil itikafi fi malik ibn anas sai ce ni bana ganin laifi yayi itikafi a wannan masallacin kullura babu laifi yayi itikafi a wannan masallaci wannan masallaci masallacin unguwa da ba a juma'a a ciki saboda mai babu laifi yayi itikafi a ciki saboda kwanakin da zai yi itikafi juma'a ba za ta shiga ba saboda me saboda ita mace ce dama ita mace asali juma'a bata zama wajibi a kanta ba dama ana maganar namiji ne da adadin kwanakin da zai yi in juma'a za ta shiga ciki sai je masallacin juma'a in juma'a ba za ta shiga ciki ba sai ya yi itikafin a masallacin da yake ba na juma'a ba saboda mai malik ibn anas ya ce fa inni la ara ba'asan bil itikafi ni ba na ganin laifi mutum ya itikafi a masallacin da ba na juma'a ba muddin juma'a ba za ta shiga cikinsu ba bata shiga cikin kwanaki itikafin ba ko kuwa saboda ita mai itikafin mace ce li'anna Allah tabaraka wa qal domin Allah madaukin sarki ya ce wa antum akifuna fil masajid alhalin kuma ku kuna masu itikafi a masallatai yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku kusanci iyalanku wa antum alhalin ku akifuna fil masajid kuna masu itikafi a cikin masallatai malik ibn anas yace ce fa'amma Allahul masaji da kullaha sai Allah ta'ala ya game masallatai baki ɗayansu walam ya hussa shai minha bai ware wani masallaci a ciki ba kuna jira da ke ko ta ina ne Allah ta'ala ya haɗa masallaci duka don ya ce fa'ammal masaji saboda al ta shiga al masaji wannan al ita ya kira al aljinsiyya al istighraqiyya ita ce al da take ba da ma'anar kullu kamar yadda ya ce wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim wa al ita al a usulul fiqh al a bangaren nahawu kowanne tana da babunta ya ce wa al ita kuma al wata ya kira alful ma'arif alamul ma'arifa tufidul kulla tana ba da ma'anar kullu fil umumi a wurin damewa fil jam'i wal ifradi shin ta shiga jam'i ne ko kuma ta shiga mufarar ne kal alimi kai ma ka ce Allah alimun ne ka ce Allah al alimu idan ka ce Allah huwal alimu kullum da ke ko ka ce Allah al alimu ne masani ne to kana nufin ya san komai kuma haka ne domin babu abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kullum da ke ko al-ifrad kenan al-jam'ifa al ta shiga jam'i kamar al masajida masallatai tunda Allah ta'ala ya ce wa antum aqifuna fil masajid ku kuna masu itikafi a masallatai kenan duk abin da sunan masallaci ya gasgata a kansa in dai wannan ginin zai amsa sunan masallaci shar'an kuna jina da ke ko to Allah bai hana kaka itikafi a ciki ba kuna ji da ke ko in dai wannan masallaci ne shar'an masallaci ne a shari'ance Allah ta'ala bai hana kanka itikafi a ciki ba domin cewa ai wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sai dai sai bai ce fil jawami' ba inda ya ce fil jawami' to ya zama masallatan juma'a kenan dan ka zan ce aljami' ana nufin masallacin juma'a kun lura da kyau ko ko kuma in ya ce inda ya ce wa antum akifuna fil masajid fil masjidil haram kuna masu itikafi a masallatai masu alfarma to da kaga banda wanda ba su ba kenan Allah ba ta kun fahimci wannan da kyau domin kun lura a yan shekarun nan kawai sai aka fito ake cewa ba a yi itikafi sai a masallatai guda uku ina fatan kun fahimci ko baka taba jin maganar ba cewar ba a yi itikafi sai a masallatai guda uku waɗannan masallatai guda uku su ne masallacin ka'aba da masallacin manzo salama da ke Madina da masallacin Baitul Maqdis masallacin guda uku su kadai ake salla ake itikafi a cikin su sai ga wasu masallatan ma har rufe masallacin su suke yi suna ganin bid'a ne yin yin itikafi a masallacin da ba waɗancan guda uku ba wannan kuma kuskure ne a ilmanci kuskure ne a ilmanci ta yana yake kuskure ne a ilmanci ta yadda ba ka da hurumin ka hana ko da kai ba za ka yi ba sai dai ka ta yi wa wani bayani haka gamsar da shi da dalili ba wai ka rufe ba domin masallacin ba naka ba ne kun gane magana ta ba a yin wani tunda bai zama sharihi ba ba za ka hana ba balle ma cewar ba a yin itikafi sai a masallace guda uku kadai fatawar uzefa ibn yaman ne shi kadai a cikin sahabai gaba daya har ma in akwai wani bai wuce abdullahi bin mas'udin ba dududu sahabban da suka ce ba a yi itikafi sai a masallatai yau guda uku sahabban da kyar su ku. a dukkanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jina da kyau ko to zai zama adalci ne a ilmance kuna jina da kyau ka ɗauki maganar mutane uku ka ajiye maganar dubin dubatar sahabbai ina fatan kun gane wannan da kyau ko banda zahirin Alƙur'ani mai girma zahirin Alƙur'ani ba almasajid shi almasajid mafa'il ne shi kuma mafa'il jam'ul kasra ne ba jam'u ƙilla bane domin jam'u ƙilla jam'u qilla a nahwu shine daga uku zuwa goma shine af'ilatun af'ulun thumma fi'ila thumma ta'af'alun jam'u su sune guda hudu a cikin hudun nan babu masajid babu mafa'il a ciki shi jumu'ul kasara shine daga uku zuwa ba iyaka sai Allah ta'ala ce masajid masallatai sai bai iyakance su ba kuna jina da sai bai iyakance su ba saboda haka ko da ka ji ana cewa ba itikafi sai a masallacin juma'a ana cewa masallacin juma'a ne kawai saboda kai mai itikafin za ka buƙaci zuwa juma'a sai da inda za ka yi tikafi kwanaki tikafin ka juma'a ba ta shige su ba ba wanda ya hana ka yi a wannan masallatan saboda ne saboda Allah ta'ala cewa i wa antum funa fil masaji wannan ita ce magana in kuma za ka bi ɗaiɗaikun maganganu ne to akwai wanda ya ce ba a yi tikafi sai a masallace guda biyu daga na maka sai na madina ita ce magana a ata bin a ata bin yasar ko bin rabah akwai wanda ya ce ba itikafi sai a masallaci ɗaya shine masallacin madina ita ce magana sa'id ibn musayi wanda ake kira shi akhirul mutaqaddimina to haka akwai ire-iren waɗannan fatoyin ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ina fatan kuna fahimta ta da kyau tsirawa kullun dalili shi ake imamul baghawi a cikin ma'alimu tanzil cewa i wala ya juzu fi ghairil masajidi itikafi bai halatta a yi shi ba a inda ba masallaci ba kenan ba a yin itikafi a falo ko a ofis ko a shago kullum da kyau ko ba a yin itikafi imam al-bagawi ya ci gaba da cewa wa ya juzu fi jami'il masajid kuma itikafi ya halatta a yi shi a dukkanin masallaci sai ya kawo jami'a. wanda yake jami' siga ce daga cikin siyak ta al'umu ina fatan kun bai wannan da kyau ko mutum nawa kenan mun faɗi fatawar malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira ya nassanta a muwatta da muke karantawa yanzu cewa ana yin itikafi a kowanne masallaci dalilinsa saboda allah bai ware wani masallaci ba cewa yi wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid imam al-bagawi ma a cikin ma'alim tanzi imam al-bagawi ya rasu shekara ta 500 ne da 16 500 kafin imam al-bagawi al-imam al-bukhari yake cewa a cikin sahih bukhari yace kitabul itikaf yace kitabul itikaf a wani bugun abwabul itikaf sai yace babi na farko babul itikafi fil ashr al-awakhir wal itikafu fil masajid kulliha لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إمام البخاري يتي باب الاعتكاف في الأشهر الأواخر باب الذي اعتكاف باب الذي بيان اعتكاف أبو من كرشي نوة رمضان ina fatan kuna ji da kyau sai kuma bukhari ya ce wal itikafu fil masajidi kulliha kuma babun zai yi bayanin halaccin yin itikafi a masallatai baki ɗayansu saboda mai bukhari ya faɗi wannan ya ce liƙauli ta'ala wa antum aki wa la tubashiruna wa antum akifuna fil masajid kun lura da ke ko kaga haka bukhari haka ya nassanta a babi kafin ma ya shiga ya ce wal itikafu fil masajidi sai ce kulliha ana itikafi a masallatai baki ɗayan masallaci haka imamul bagawi ya faɗa ya ce wa yajuzu fi jami'il masajidi hakan nan imam malik ibn anas ya faɗa duk dalilin su shine faɗin allah ta'ala wala tubashiruhunna wa an ake funa fil masajid sannan ga sahabbai nan sun ga sahabbai da tabi'ai suna yin itikafi a masallacai anas ibn malik yana kufa abdullahi ibn mas'udin yana kufa ba ga mutane na suna yin itikafi a masallatan kufa da basra ba kun lura da ke ko ina son ku lura da wata matsala matsalar ita ce su masallatai guda uku falalarsu daban take itikafi da karatun ƙur'ani da salatin annabi da istighfari da duk wata ibada ka yi ta a masallacin ka'aba ya fi ta kai a kowanne masallaci hadda masallacin madina malamai suna ta maganganu a kai alwayin da waɗannan masallatai ya guda uku waɗannan masallatai guda uku masallacin ka'aba da masallacin madina masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da masallacin baitul maqdis waɗannan su ne masallatai ya guda uku da sun ɗara dukkanin sauran masallatai falala da masallatai su ne kuma masallatai da ake ɗaura tafiya a yi domin su a je waɗannan masallatai a je a yi sallah raka a biyu ka dawo kun gane wannan da kyau amma cewar ba a yi itikafi sai a waɗannan masallatan guda uku kaɗai kuskure ne a ilmanci ina fatan kufai wannan khata'a ne domin da akwai hadisi da ake magana akan shi la itikafa illa fil masajid salasa ba a yi itikafi sai a masallaci malamai suka ce ta bangaren isnadin hadisin hadisin ana mai fiɗa guda biyu fiɗa ta farko ta bangaren isnadi fiɗa ta biyu ta bangaren matani fiɗa ta farko shine ta ɓangaren isnadi wasu malaman suna ganin isnadin hadisin bai kai labari wana jina da ke ko to isnadin hadisin da ake maganar ya kai labari ko bai kai labari ba wana jina da kyau hadisin da ake maganar ya inganta ko bai inganta ba shi za ka haɗa shi kuma da ayar ƙur'ani bayan ayar ƙur'ani cewa ta yi wa latu ba shi runa wa antu akifuna fil masajid ɗaya kenan fiɗa ta farko kenan da za a yi mahadisi ta ɓangaren isnadinsa tukunna a yi maganar tabbatuwar shi sai fiɗa ta biyu ta matani kenan ko da ma hadisin ya kai labari shin yana kore itikafi a sauran masallatai da ba guda uku ba ko ko yana ba da falalar yin itikafi a masallatai guda uku kenan babu cikakken itikafi in ba a yi shi a masallatai guda uku ba a ba mun karanta hadisi ba la dina liman la amalata lahu babu addini ga duk wanda ba shi da amana la dina babu addini la nafiya lil jinsi ta kore dukkan jinsin addini to kenan yanzu duk mutumin da ke duk wanda ya ci amana ba shi da azumi kun shiru azumi ba addini ba ne hajji ba addini ba ne sallah ba addini ba ce sada zumunci saraka to mai hukuncin sarakarsa mai hukuncin sallarsa sai ya sake domin bai da amana sai malamai suka yi mawa hadisin fiɗa ladina alkami abinda ake nufi cikar addinin mutum bai cika ba sai da amana kulwar da ke ko sai da amana ba wai ana nufin gaba ɗaya addinin babu shi bane ba wai ana nufin gaba ɗaya addinin babu shi bane duk da cewa la ce na fi alil jinsi tana kore jinsin addinin baki ɗaya saboda haka mu lura da kyau mu lura da wannan maganar itikafi ana yin shi a kowanne masallaci shine abin da dalili na shari'a suka tabbatar nasoshi nassin alkur'ani mai girma shine abin da ya kuma wannan qat'iyatu thubut ne qat'iyatu dalala ne ga shi dalilin shi a fili yake ce masallatai don abin da ya sa kwanakin da ake ciki sai ga mutum yana ta magana ba itikafi sai a masallatai guda uku yin itikafi a wani masallacin da ba shi ba bidi'a ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza wasu ma sun garkama masallacin su gaba daya ba a yi da masu itikafi a ciki ba ba a yi ba a itikafi sai a masallacin guda uku wannan kuskure ne domin me ya zama kuskure domin ubangiji subhanahu ala bai keɓance wani babban da wani cewa wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid ɗaya kenan sannan kullum muna cewa aqidatu ahlus sunna wal jama'a ta ina ta zama aqida wal jama'a shine fahimtar qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata fahimtar magabata sai ka ɗauko mutum biyu uku a cikin magabata ka aje mutum ɗari mutum ɗari biyu mutum ɗari uku da suke saɓanin wannan ga mutum bai wa kan shi adalci ba ta ɓangaren ilimi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko kuma galibi abin da ke janyo waɗannan abubuwa galibi abin da ke janyo waɗannan abubuwa su ne rashin bai mai ilimi kariya a matsayin shi na ilimi shi ne abin da ke janyo wannan idan wani malaminsa ya faɗi wata magana to ba zai iya tsallake ta ba ina fatan kun gane wannan da ke ko akwai wanda kake kamar yadda kake ganin wani in dai mazhabar shi ta faɗi kaza to ba zai taɓa tsallakewa ba to hakan nan wani in dai malamin shi ya faɗi kaza shi ma ba zai taɓa tsallakewa ba to za ka ga har yanzu kenan ba dalili ake karewa ba har yanzu ba dalili ake karewa don abin da ake bukata shi ne ka bi abin da dalili ya tabbatar dalili dalilai nagartattun dalilai sun tabbatar da cewar ba wanda ya hana kan itikafi a wani masallaci da ba na maka ko na madina ko na kudus ba abin da ake magana shi masa itikafi a masallacin ka'aba daidai ne da itikafi a masallacin ko na kwakwan gudu ke mena kai ma ka san ba daidai ba ne ai ba sai an karanta maka ba nan sallam ce yi salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram yin sallah a masallacin nan nawa salatul fi masjidi hada yin sallah a masallacin nan nawa afdal shi ya fi salatu fi masjidi afdal min alf salati ya fi yin sallah dubu fi ma siwa wa inda ba shi ba illal masjidil haram sai masallacin ka'aba to haka kenan da wannan ne shi sa'id ibn musayyib yake ganin itikafi a masallacin abin nan ba a yi itikafi sai a masallacin ma'aiki bayan itikafi sai kenan masallacin da yake itikafi guda ɗaya ne shi ne masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya fi kowanne masallaci saboda anas sallallahu alaihi salatu fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masu illal masjidil haram sai da masallacin ka'aba to me fassara illal masjidil haram yin sallah a masallaci na alharam masallacin ka'aba ɗarawar da yin sallah a masallacin manzo Allah da ke madina ɗara ladin da ya yi a sauran masallace da sama da da sama dubu shi haka yake a masallacin ka'aba mana ya ɗara ma a masallacin ka'aba amma ɗarawa ba ta kai dubu ba don ya ce salatin fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi masu illal masjidil haram kenan ya ɗara a masjidil haram amma ɗarawa ba ta kai dubu ba wana ji da kyau ko da yawa masu malamai sun tafi masallacin manzo Allah ya fi masallacin Ka'aba ina fatan kun bayyana wannan da kyau ko domin a masallacin manzo Allah ne ake da aljanna ake da rauda na sallallahu alaihi ma bai bayyana qabr minbari ma bai na bai ci wa minbari rawdatu min riyadil janna kullu da kyau ko wannan kenan amma dai ana ne faɗa ma kasallan masallacin ka'aba ai iyaka ne domin a masallacin ka'aba kadai ake dawafi bayan dawafi a wani masallacin da ba shi ba a masallacin ka'aba kadai ake hajji anan kadai ake umara a ka'aba a maka kadai a madina kadai a abin nan a maka kadai ake hajji ake umara ba a yin hajji ko umara a wani wurin da ba nan ba kun da ke ko jan hankali a shine duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da zuwa hajji ko zuwa umara ya yi kokari ya ga ya yi itikafi ko da na kwana ɗaya kwana biyu kwana uku a waɗannan masallatai ko a masallacin kaba ko a masallacin manzo sallama da ke madina yin itikafi a wurin kuma zai daɗa ƙara baka lokaci na karatun alkur'ani mai girma da sauransu amma lalle ilalla babu shakku akan halaccin yin itikafi a kowanne masallaci in dai yana amsa sunan masallaci kawai abin da ake magana a nan shi ne kwanakin da za ka yi itikafi juma'a za ta shiga cikinsu shi ne malamai suke tattaunawa ce in ka fita daga wannan masallacin tunda ba na juma'a ba ne ka je masallacin juma'a menene makomar kafin ka yana nan ko baya nan shi ne malamai suke tattaunawa ana fatan kuma fahimci wannan da ke saboda ka sai mu za ku yankuri na ja lokaci sosai magana ce ta yi karfi sosai bidantar da mutane ake yi kawai da zarar mutum ya saba ma abin sai ka bid'antar da shi kuma wannan qadiya ce mata bid'antarwa balle kai balle ma kai abin da ka rike ba dalili bane duk wanda duk dalilan da wanda ya rike wanda duk dalilan da aka rike akan cewar ba a yi itikafi sai a masallatai guda uku ba su kai dalilin da za a kallace su ba kullum da ke ko ba za ka ce wai saɓani ne mai ƙarfi ba ka ce an yi saɓani ana yin itikafi a masallatan da ba guda uku ba ko ba a yi itikafi sai a masallatai guda uku wannan saɓanin bai kai yadda za a yi tutiyarsa ba kun lura da kyau ko saboda hadisin da ake magana a kan shi hadisin da ake cewa ya ce ba a itikafi sai masallatai guda uku in akwai shi to hadisi ne da malamai suke tattaunawa a kan shi ya kai labari ko bai kai labari ba wannan kawai ya isa cewar ba za a gwara shi da ayin ƙur'ani ba ina fata mun gane wannan da ke allah ta'ala ya faru da ƙala maliku rahimahullah famin hunalika jaza lahul fil masajidi allah ce layi juma'a iza kana layi alai an ya kharu ilal masajidi lalli tu قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة ومفتي الحرمين shi wani in ya tashi bata maka karatun sai ce ai malikiya ce haka ne to tambayar ita ce malikiya kungiya ce ta bid'a abin nan ibn qudama a cikin littafin shi lum'atul itiqad a cikin littafin sa lum'atu al itiqad ya tabbatar da dukkan mazahibul arba'a mazahib ne na ahlus sunna wal jama'a wana jina da ke ku a cikin littafin shi mun karanta da ku a namu masallaci duk mazahibul arba'a hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila duk mazahib ne na ahlus sunna wal jama'a abinda zai nuna maka mazahib ne na ahlus sunna wal jama'a tambayi dan shi'a mai matsayin shi akan waɗannan mazahib din gaba ɗaya. duk arna yake kallon su kun gane magana ta da kyau ko ɗaya kenan sannan me zai nuna maka mazhabi ne na ahlus sunna wal jamaa mun karanta lum'atul itiqad da ku a masallaci waye wallafa ta ibnu qudama ba hanbali ne sannan mun karanta kira tahawiyya da ku a masallaci waye karanta ta abu ja'far tahawi al-hanafi ne dan hanafiya ne mun karanta wasiqiyya da ku a nan ta shekul islam ibn ibn taymiya dan hanabila ne duk da ya kai mujtahidi mutlaq amma ba hanabili ne kun bai wannan da kyau ko mun karanta risala da ku ana mun karanta babin farko kaji zunzurutun aqida ta ahlus sunna wal jamaa ta ibnu abi zaid al qarawani ba malike ne wanda zai nuna maka kenan duk mazahibul arba duk mazahib ne na ahlus sunna wal jamaa kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan sannan abu na biyu cewar ba a yin itikafi abin da cewar ana yin itikafi a dukkanin masallatai gaba ɗayansu su wannan ba mazhabin malikiya ba ce dukkan duk malamai haka suka tafi akai duka yanzu ba na karanta muku muwatta ba da yake nan ba na karanta maganar maganar wa ibn al-bakawi ba ma'alimu tanzil to ai al-imam al-bakawi ba shafi'i ne aha sai kuma magana wani karanta muku imam al-bukhari to ai imam al-bukhari ba hanafi ne hanafiya ne duk sun tabbatar da ana yi tikafi duk da kowannensu ya kai mujtahidi mutlaq amma duk daga ina ya fara karatun daga mazhaba su ta halafiya imam bukhari ya fara har ya zama mala kun fahimci har ya zama kuma mujtahidi mutlaq za ka iya cewa kamar yana da mazhabarsa amma duk wannan matsalar gaba ɗayanta ba wai mazhabar mazhaba kaza ko mazhaba kaza ko mazhaba kaza ba to ita kuma cewar ba a yin itikafi sai a masallatai guda uku mazhabar waye mazhabar muhammad nasiruddin albani ce dan shi ya magana ta a cikin ahkamul ahkamul siyam sai abin nan eh, littafin shi na qiyamul ramadan kusan kafin wannan littafin ma ba ka jin dure ma maganar gaba daya amma shi sai ya kiyarda cewar shi yana bin mazhabar muhammad nasiruddin albani ne amma sai ya ce kai mazhaba kake bi amma bai fahimci shi ma mazhaba yake bi ba kulbar da ke ko qala rahimahullah kawai ka kallaci dalili na ilimi in dai za ka fahimci dalili na ilimi tsaftatacce duk ka huce wannan maganganun mazhaba kaza ce ko ba mazhaba kaza ba ce amma shi ɗalibin ilimi inda ake tafiya da hankalinsa sai an gama kasa ya ce ai wannan mazhaba kaza ce shi kuma sai ya bi wannan surutun ba zai fahimci nagartattun dalilai da aka faɗa a ciki kai ba ruwanka da mazhaba kaza ce nagartattun dalilai da aka ambata su ne kake a kai a kansu sannan ga abin da jumhurin malamai ga abin da malamai suka tafi gaba ɗaya sai a kawo maka maganar mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku kai ma ya kamata ka yi amfani da number 6 ma qala maliku rahimahullah famin hunalik to ba daga waɗancan dalilan da muka ambata ne Ja-zalahu, ya halatta gare shi shi mai itikafi an yi atakifa fil masaje. ya samu damar ya yi itikafi a kowanne masallaci allati la yujma'u fiha al wacce ma ba masallatai ma da ba a yin juma'a a cikinsu idza kana la yajibu alaihi an yakhruja minhu idan ya kasance bai zama wajibi a kan shi ba ya fita daga masallacin ilal masjid alladhi tujamma'u fihi aljuma'a ya je zuwa masallacin da ake yin juma'a a cikinsa saboda bai zama wajibi ba saboda ita da za ta yi mace ce ita kuma mace asali juma'a bata hawa bata zama wajibi a kanta ba shi yasa mace za ta iya yin sallah a zahar ko a lokacin da aka kiran farko ne na sallar juma'a kun gane magana ta maimaita kiran farko da aka yi kiran wanka da aka yi ba kawai ana lokacin juma'a yana shiga aka kira sallah mace za ta yi sallah za ta yi sallah ta ba wai sai an sako masallacin juma'a ba saboda ita asali juma'a ta zama wajibi a kanta ba amma namiji da yake ba shi da lafiya ba zai yi sallar juma'a sallar azhar ba har sai an idar da sallar juma'a gaba daya dan zai iya yi wanya samu lafiya da zai halarci sallar juma'a kun gane wannan da ke ko shi yasa za ga ganganci da mutumin da zai je masallacin juma'a yana zuwa ana idar da juma'a sai ya koma gefe ya asaha kun gane ko wannan hatsari ne ba za ka koma gefe kai azhar ba sai ka tabbatar da duk garin an gama sallar juma'a duk garin sai an gama sallar juma'a sannan za ka koma gefe ka yi asara amma inda ya akwai wata juma'a a garin ya zama dole ka je wannan juma'a ko da ko baƙi da kuɗe ba in dai sunan musulunci yana gazgatuwa a kansu kenan in dai ba 'yan hamadiyya ba ne lura da ke ko saboda kana da damar ka zaɓa ne idan ga shi gaba da amma idan ya riga an gama zaɓewa ai abin da ka samu kuma da shi za ka yi amfani ina fatan kuma yanzu magana da rage abin da ka samu dole ne nake gaya muku dole ka ji masallacin ahli sunna kana zuwa an idar da juma'a za ka tsaya a kowani na ahli sunna in akwai za ka samu mashin ne ka tafi ba ka da hurumin ka koma gefe kai juma'a kai azhar shi yasa kake ganin ɗaiɗaikun ire-iren waɗannan za ga zuciyar ta narke ta dafe ba za su iya karɓar gaskiya ba saboda sun bar juma'a su uku da gangan duk mutumin da ya bar juma'a su uku da gangan Allah ta'ala ya dubje zuciyar da munafunci daga mutane su ji tsoron Allah ba da zafin kai ake wata ma Allah ba da ilimi ake wata ma Allah subhanahu wataala saboda ka in baka samu juma'a ba za ka tafi wani masallaci ne fa yawa in ka bari kuma aka gama zabiya shikenan abinda ka samu shi za ka yi alama da na ce haka sai wani ya ce yan shiya ba na ce yan shiya sana da masallaci ne ba dai a gina su gan sun yi tutu ba Allah ta ya sauki saboda kun ga malik ya nassanta cewar za ka iya yin itikafi a kowane masallaci za ka iya itikafi a kowane masallaci dama idan kana la yajibu alaihi an ya kharuja minhu idan bai zama wajibi a kan shi ba ya fita daga wani masallacin daga wannan masallaci ila almasjid alladhi tujamma fi aljuma'a idan masallacin da za yi juma'a bai zama wajibi ya fita ba saboda mace ce bai zama wajibi ya fita ba saboda kwanakin da zai yi itikafi juma'a ba ta shiga cikinsu ba shikenan ya samu ya yi itikafinsa zai yi itikafin kwana biyu kwana uku ya samu ya yi su in dai babu juma'a cikinsu ya yi sa masallacin unguwarsa kenan ana itikafin kwana ɗaya ana itikafin kwana ɗaya shi kake da sarari saboda ka sai ka yi قال مالك رحمه الله ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون khiba'uhu fi rahbatin min rihabil masjid ina mai itikafi zai kwanta bacci eh zai shiga wani ofis ne qala maliku rahimahullah wala yabitul mu'takif mai itikafi ba zai kwana ba illa fil masjid sai dai a cikin masallaci allazi itakafa fihi wanda yake itikafi a ciki anan zai kwana illa an yakuna khiba'uhu sai dai inda ya dan kawwama kansa ya kasance fi rahbatin min rihabil masjid a haraba ne ta masallaci in a dan haraba ne kaɗan ko masallaci ya cika kun da ke ko sai a gefa a haraba ne ya samu ya tunan zai iya zai iya zama a nan zai iya zama a nan قال مالك رحمه الله ولم أسمع أن المؤتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد aw fi min rihabil masjid qala malik rahimahullah wa lam asma ban taba ji ba annal mu'takifa cewar mai itikafi yadribu bina'an zai yi wani gini zai sa wani tanki ko kanofi ko wata wata wani gibi ne na tafi da gidanka ya bi fihi da zai dinga kwanci a ciki zai dinga zama a ciki zai kwana a ciki illa fil masjid ba abin da zai sa a cikin masallaci ban ji ba ka tuno ne ya ke aina ya ji wani wuri ya tuno ya ji tuka mai ce da allah ya karba aw fi rahbatin ko dai a gefen a wata haraba min rihabil masjid daga cikin haraba ta masallaci kuna jina da ke ko akwai haraba ta masallaci santuwa mosque yi bayaninsa eh ya ina nufin satra na nan mina babban masallacin juma na mina in ka shiga in ka shiga ina za ka sallah in ka shiga masallacin za ka ci gabar tafiya kafin ka shiga cikin masallaci ko inda yake da darduma da kana ganin lima to asali shine ka shiga cikin ciki ba za ka yi itikafi a nan ba shine asali tukunna ka wuce can ciki sai idan can ciki ya cika ne to nan farfajiyar da za a iya buɗe sama ka gane wannan da ke ko ba ga gate bi bane ko da ka shiga nan can ma ba ana buɗe ana rufewa ba wanda zai nuna maka nan haraba ce kulwar da ke ko nan haraba ce saboda haka ka samu ka kafi a nan kwana a nan in ka ɗan sa wani abin ka ya halatta amma sauran ayyukan ka na ibada sai ka shiga ciki wannan zai taimaka mhm. kamar ya eh mutum zai iya sama na gidan sauro ba mutum zai iya sama zai iya sama amma ban kace gidan sauro fa sai dai a ce a nigeria ko an ga tambayi balarabe zai ce me haka insha Allah eh me wai so ina Allah ya shi mana wata rana shi ma na zai zama tarihi wata rana zai zama tarihi sai dai ka zan ce akwai an taba yin saurayi daga ji yara suna cewa wa iyayensa sun taba ba su labarin an yi saurayi <laughs> wata rana zai zama tarihi amma inda aka ci gaba yana kake jin sauro akwai lokacin da na tashi da safe sassafa ka na gaba ɗaya madina na gefen gwamnu hayaki ne ashe da sassafa ne ina jin kusa na tsammanin akwai kwali ne ko kuwa an zo an fesa magani ne shikenan kawai ba haka ganin sauro ta ina za ka sauro ba ga ta magudanar ruwa asali dai magudanar ruwa ma a ƙasa take ba ga ganin ta ba ga ganin wa a malalo ruwa a sama to hatta magudanar ruwa da ke ƙasa ana bi ana fifisa mata magani قال ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال مالك ابن أنس ينا كورو دليلي akan tabbatar da cewa mai itikafi ba zai kwana a ko ina ba sai a cikin masallaci in har bai samu wurin kwana a cikin masallaci ba to dan inda za a yi shine dan fito haraba kaɗan in ya wuce haraba kuma kaga ya shiga gida ya koma gefen ciki ba a yi itikafi ana sai malik ya ce wa mai dullu ala annahu la yabitu illa fil masjid daga cikin dumbin dalilai da za su nuna cewar mai itikafi ba zai kwana a ko ina ba sai a cikin masallaci qawlu aisha shi ne maganar aisha radiyallahu anha da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garin shi ya kasance idza atakafa idan ya itikafi da yadkhulul baita bai shiga gida bai shiga daki illa li hajatil insan sai dan wata bukata ta mutum ya shiga ya fitsari ya shiga ya bayan gida shike ga gidan shiga masallaci to haka inda a ce mai itikafi zai kwana a gida ya yi ibadin shi a masallaci in zai kwanta bacci ya shiga gida ya kwana ai da manzo Allah ya yi to mai tikafi kuma ka ce zai shiga gida ya kwana to ai kaga me kuma kenan aka yi qala rahimahullah wala ya'takifu fawqa dhahr al-bayt masjidi wala fil manara ya'ni sawma'a qala rahimahullah wala ya'takifu fawqa dhahr al-masjid mai itikafi ba zai itikafi ba a saman rufin masallaci a saman rufin masallaci kun gane magana ta da ke ko saman rufin masallaci ba zai yi kafi a nan ba wala ya ta kifu fauka zaharil masjid a saman rufin masallaci masallaci ne sai dai da an yi obstaya kaga yanzu saman ya zama masallaci tunda an gina ko ina da ko ina idan aka yanzu rufin masallaci ice ba zai amma idan aka aka rufe ko ina ya zama shi ma masallaci ne hawa na ɗaya hawa na biyu hawa na uku kaga ya zama masallaci qala rahimahullah wala fil mana haka nan ba a yi tikafi a manara wani hasumiya nan ba a yi tikafi a kun gane magana ta da ke ko ba a yi tikafi a yani a sauma'a yana nufin sauma'a kenan ya fasara manara ita ce sauma'a ga masallaci da yawa yanzu an daina musu manara yanzu za za ka wannan wannan gadan nan ta ta nan barikin sadi wannan abin da ko wannan ta nan kwakun wannan masallaci za ka gani a sunan hina masallaci wannan kuskure ne wani ya gani sai ce duk garin ba masallaci sai guda daya ai ya biyo ta wani gari wani gari wallahi gashi dai gari ne alamun musulmai ne amma ba masallaci sai guda daya haka ina gaya muku ne ai alama ce ba a ce muku ku yi hasumiya guda biyu ba ko guda ɗaya kuka yi ko da a ware ne a gefe ba wasu 'yan haɗa ta da masallaci ba ko da a gefe ne sai a yi ta zumbureriya tana alamta masallaci ne wurin ka je ka duba hakamul masajid ka ga yadda ake ba da bayanai na masallaci abubuwan da suka haɗu suka yi masallaci kuma ya ci wannan da ke ko shi zai nuna maka in za ku nemi izinin gina masallaci a waɗansu ƙasashe sai ka ji an ce an ba ku izini amma ba za ku yi minara ba ka lura da ke ko an ba ku izini ba za ku yi manara ba a to shago kenan za ku yi allah na tuba mana su sun san mecece manara su sun san mecece manara don tana alamta masallaci ne kuma ya ci magana ta da kyau tana alamta masallaci ne so masallaci kawai ba wai gini za a zo akwai abubuwan da ake bukatar sai an haɗa su su ne masallaci shi kuma injiniyan da zai gina ba lalle ne ya zama shi a duk karatun da ya an koya mai da ake gina masallaci ba to sai kun tsaya tsayin daka kun gaya mashi ga yadda kuke so masallaci ya kasance in ba ka za ku samu injiniya ya dinga muku turjiya ya ce ai ba kaza bane ba kaza bane ku ta jayayya da shi ba mutum jayayya tambayar ita ce a lokacin da yake karatun injiniyancinsa civil engineering da ya karanta an koya musu da ake gina masallaci kawai daga hall ba sai coci aka koya musu ko da ba a fito fili an koya mai coci ba zai ga a duk bayanan da za a yi duk waɗannan curriculum da ake karanta shi daga hall sai coci sai fili da sauransu da za ka kaza kun bayyanci magana ta da ke ko saboda haka inda za ku ka samu kamar masajid za ga yadda ya jiro fasali na masallaci abu za a masallaci abu za a masallaci abu za a masallaci qala rahimahullah wa qala malik rahimahullah yadkhulu al-mu'takif al-makan alladhi yuridu an ya'takifa fihi qabla ghurubi ash-shamsi min al-laylati allati yuridu an ya'takifa fiha hatta yastaqbila bi'tikafi awwal laylati allati yuridu an ya'takifa fiha qala rahimahullah wal mu'takif mushtaghilun bi'tikafi لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس أن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه قال مالك رحمه الله يدخل المعتكف شيفا من إيتكافي زي شقاء almakan alladhi yuridu an ya'takifa fihi wurin da yake so ya kafi a wurin kwana ji da ke ko akwai masallaci ko ai a masallacin akwai kuma inda kake so ka kawwama kanka ka zo ka shimfiɗa darduma ka ya zamana da nan ita ce shine wurin da ka kawama kanka sai da koda za a tada sallah sai dai ka miƙe ka zo ka hausa in ka kammala ka je wurin da za ka ci gaba da abinda Allah ta'ala ya sauwaƙe na bautar su. bautarsa shine malam shi ne malik yake cewa yadda kulul mu'takif al-makan yi yuridu an yi ataki mai itikafi zai zai shiga wurin da yake so ya itikafi a wurin ne kabalar ghurubi shamsi kafin rana ta faɗi minan al lati yi yuridu an yi ya'takifa fiha daga daren da yake so ya fara itikafi a shi. jina da kyau? idan kana son ka yi tikafin goman ƙarshe na ramadan wacce rana ke a ina za ka yi buɗe baki a masallaci buɗe bakin azumi na nawa na rana ashirin ba na ashirin da ɗaya ba kun lura da kyau idan ana ɗauke da azumi na ranar ashirin azumi na ashirin ba ji an kai sha tara ba misali yau ana ɗauke da azumi na ashirin to azumi na ashirin za ka yi buɗe baki shi ne a masallaci domin daren daren 21 ne kun gane wannan da kyau ko daren daren 21 to shi ne malik yake cewa ƙabala gurubi shamsi kafin rana ta faɗi minan lailatin lati yuridu an yi ta kifa daga daren da yake so ya yi ta kafi a cikinsa kenan idan yana so ya yi ta kafi litinin talata laraba kuna jina yana so ya yi itikafi litinin talata laraba a ina zai sallah magariba magariban lahadi a ina zai yi ta a cikin masallaci kun gane lissafin ko yana son ya yi itikafi ra itikafin kwana uku kwanaki uku su ne litinin da talata da laraba to in zai sallan magariba ta ranar lahadi to zai yi magariban lahadi ne a masallaci lura da ke ko domin in yi magariba ne ya ɗauki farko don magana da ake ita ce shi daren da ya wuce mana daren shi ne daren yau lahadi ne ko daren asabar ne to daren da zai zo yanzu daren litinin ne ko daren lahadi eh kenan dare shi ke riga ne. kuna jira da kyau to akan wannan ne tun da daren ne a farko sai zama na da fara itikafin na kwana guda gaba ɗaya ka shafi dare ka shafi yanin su baki da ala malikun rahimahullah hatta ya staqbala bi itikafihi har da ya fuskanta da itikafin sa awwala lailatin lati yuridu an ya takifa fiha farkon daren da yake so ya fara itikafi a ciki wal mu'takif shi mai itikafi mushtaghilun fiha ya shagaltu a wannan daren ne baki mushtaghilun bi itikafi mai itikafi ya shagaltu da itikafi mai itikafi ya shagaltu da itikafi la ya'rudu li ghairihi kada ya je yayi wani abin da bai cikin itikafi kada ya je yayi wani abin da zai shagaltar da shi mimma yashtaghilu bihi da abin da zai shagaltar da shi mina tijarat na kasuwanci au ghairiha ko wani kasuwanci kada ya zama yana itikafi kuma yana yin wani abin da zai shagaltar da shi wana ji da ke ko yana yi tikafi sai a tura kuɗi sai ya tura kuɗi ta waya an nan tura sai zai ce to kusa kaza kusa kaza ana turowa shi kuma sai ya tura sai ce a yana masallaci ne wana yana mobile transfer kun lura da ke ko ko kuma yana itikafi sai ga yana tare da wayan shi ga abubuwa na wa an an ana ana sayarwa a intanet shikenan kawai ca ya buga ya turu an yi kaza an a kada ya shagalta da wani au khairiha ko wani abin da ba kasuwanci ba wala ba'asa babu laifi bi an yi amarin mutakifa mai itikafi yi umarni bi ba'd hajatihi da wasu bukatunsa babu laifi ya ce in kun je gida a kawo min riga kaza in kun je gida eh mun ji ba bi ba'dhi hajatihi kaga wani? kaga hajatihi ina tabaran naka na hanka da wani tabaran wala ba sa bi an yi ta kifu bi ba ba'dhi hajatihi babu laifi mai ya yi umarni da waɗansu bukatunsa da yake so a kawo mashi babu laifi ba ce kawai in ya shiga itikafi zai yi gumin da baki ne. ba abin da zai faɗa daga karatun qur'ani sai zikiri sai ya lalaba haka kulwar babu laifi akan wannan babu laifi mai itikafi kulwar da ke ko babu laifi ya ce ga waɗannan huluna a kawo mishi wasu eh na ku bai da hajjati ko wa bi ba da hajjati da wasu bukatansa bai zai'atihi an zaune bai ya ce ko bai da dai abin da yake bukata wa maslahati ahalihi da maslahar iyalinsa babu laifi kullum da ke ko yayi umarni ce to a a je wurin wani da wani da wani a karbi taliya da shinkafa da masara da kaza da kaza da kaza ai masara ne na da omo da kaza da kaza da kaza kai wani ka ba su babu laifi a kawai wa an yi amara bi bai'i mali babu laifi ya ɗan yi umarni da a sayar da wani abu kayansa aw bi shay'in ko dai da wani abu qairi ita ce la yashghaluhu fi nafsi kada wannan abin ya shagaltar da shi shi a karan kansa yana itikafi kuma wannan abin ya shagaltar da shi don in ka ga ai in zai shi bari ma kafin mu yi muku tsokaci qala rahimahullah fala ba'sa bi zalik babu laifi akan wannan idan kana khafifan idan abin ya kasance kadan ne sosai mai sauki ne ba mai wahala an ya amura bi zalika yayi umarni da wannan man yakfihi iyahu wanda zai wadatar da shi banda zai ɗauki nauyinsa yi zago ga karatun zai na ce ai asali ma mutum zai je itikafi zai hando ba ne wani ne zai ci gaba da gudanar da harkokinsa kun gane zai tafi aikin hajji ne ko zai tafi itikafi ne ai kaga gaba ɗaya shagonsa ko ofis ɗinsa zai yi hannu over ne to wani zai miƙa ne zai sallama aikin ne ga wani to wanda ka ya sallama kake so zaka tafi itikafi to ka yi kokari ka ga kana ta sallama mashi abubuwa ko tun kusan sha biyar ga wata ai imana eh tunda bana kana sa ran zaka itikafi zaka dinga canyo shi kana mai karin girma dan zaka tafi itikafi kuma ka tafi itikafi karshen ta ma zaka bar waya babbar waya ka a gida ne kamar yadda muke magana ne in dai ka tafi da waya da gida za ka shi din yana ta zungurin mutum sai ka tafi da waya ka kawai cocilan na ina fatan kun mai ji magana ta da ke ko ba abin da zai abin amma waɗannan manyan wayoyin nan sai ka yi a hankali sai ga abin kamar kawai sai ka buɗe data kana buɗe data sai ka ji suna ta shigowa sai ga wai yana itikafi yana whatsapp yana itikafi yana twitter yana itikafi yana facebook yana itikafi yana ta mobile transfer duk da su ma ƙananan wayoyin su ma yanzu duk ana transfer da su amma da sauki me da sauki akan matsalar babbar waya domin duk abin da ƙaramar waya za ta yi babba za ta yi da ƙari babban abin da ake bukata ba shine mutum ya kewaye zuciyarsa ya sani itikafi ya shiga قال مالك رحمه الله لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا bari mu tsaya na insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu dora ana shin ana yin sharaɗi a itikafi ka ce za ka shiga itikafin nan na kwana uku amma da sharadin applying ɗin da kuka yi in an kira ku za ka tafi domin an shiga itikafi ba a fita sai ka cika kwanakin da ka ɗauka in za ka yi na kwana uku ne sai ka cika su in kwana bakwai ne sai ka cika su in ƙarshen ramadan ne sai ka cika su kwana ce yana da kyau ko sai ka ce to za ka shiga itikafi amma da sharaɗi idan an kira ku za ka tafi wannan sai karatu mai zuwa insha Allah ta'ala

to shi yanzu yana son ya itikafi zai yi itikafin a nan masallacin garinsu tambayar a nan ita ce tsakanin garinsu da masallacin juma'a ya kai mil uku kun gane magana ta da ke ko domin masallacin juma'a yana zama wajibi ne a yi kamar da makaranta da ko a isala tsakanin daga inda masallacin juma'a yake zuwa garin mul uku da kwata ko mul uku da kaza kamar da malamin suke magana ma'ana idan a ƙa'ida garin naku sallar juma'a ba ta fada a kansu ba saboda kuna kusa da masallacin juma'a kuna jira da ke ko to wajibi ne mutum ya masallacin juma'a sai ya je masallacin juma'a ya yi kafi ka gano wannan sai ya je masallacin juma'a ya yi kafi ko kuma sai ya ɗauki duk adadin kwanakin da juma'a ba za ta shiga cikinsu ba na za a iya wannan ake wannan saboda dama za a iya yin kagan tunda saman ma masallaci ne ƙasa ma masallaci ne don sai ba da sarari ke zai iya yi tambayar su ita ce ya halatta masallacin da yake da upstairs yake da bene wana ji da kyau ko ya halatta a ce masu itikafi su je sama ai saman masallaci ne ƙasan ma masallaci ne mun gane ko amma da mun mai wace magana ake yi idan ya sama na saman rufi ne babu komai ya zama fili kenan to amma idan aka gine shi ya zama masallaci kun da magana ta idan aka gine ta kowace kusurwa shi ma ya zama masallaci ba ana yin itikafi a wurin na'am tambayar sa ita ce ta farko mutum zai iya yin itikafi a watan ramadana ko da ba a goman karshe ba eh da ke ko eh mutum ko ba a watan ramadana ba ko ba a watan ramadana ba mutum zai iya itikafi a watan da ba na ramadana abin da ake bukata dai shine ya zama da azumi ɗaya kenan abin da ya sa annabi sallama da ya yi itikafin goma tsakiya sai ya ce duk wanda ya yi itikafi tare da nifa ya yi goma ƙarshe saboda liskar daren lailatul qadari to kuma daren lailatul yana da matukar muhimmanci shi sa ma ga malik ibn anas ya kawo shi a babul itikafi kun a kitabul itikaf imam malik ibn anas ya kawo babu lailatul qadar sai bai kawo shi cikin babin azumi ba nan kaga mai itikafi ya tashi ya miƙe tsaye sosai da sosai isa da salama ce duk wanda ya itikafi da shi a goma tsakiya to a fa a ɗora a cigaba da itikafi a goma karshe. na'am ban ji ba eh ya ce a goma karshen na ramadan mutum zai iya ɗiban waɗansu kwanaki ya yi zai iya ɗiban za ka iya ɗiban misali misali 26 27 28 27 28 29 kullum da ke ko 21 22 23 duk kwanakin da za ka yi ko kwana ɗaya za ka yi ko kwana biyu duk za ka yi al'amarin yana da sauƙin gaske amma ka sani ba in dai ka shiga to ka mu yi tukafi ko da na kwana ɗaya za ka yi kana shiga minti talatin sai ga text ana bukatar ku interview to ai eh, alamar itikafin ka kenan ai ai wasa sa yanzu ka yanzu ma ka fara itikafi kenan ka fita kuma ai yanzu za ka hada su da Allah tunda ka shiga itikafi ina ba ta kuma yi magana ta sai kuma ka fita yawa tambayi guda uku duk a cikin wanda maka amsa babu ko ɗaya a ciki to ci gaba ban ji ba ke kuma ƙwar'ani kana masallaci? sai ke da ƙwar'ani asali waya asali ƙwar'ani da ke cikin waya ba a magana ɗaukar shi muddin kana da inda za ka ɗauki ƙur'ani ka ɗauki ƙur'anin da ke cikin waya a matsayin emergency a matsayin emergency kana buƙatar ƙur'ani ka samu ba ka duba ka duba ka duba ka janyo tilawar ba ta zo ba sai ka tuna ai kana da shi a waya kun gane ko sai ka tuna ka ja layi wurin ko sai ka tuna ai kana da shi a waya to sai ka ɗauko amma ya za a kana masallaci ga ƙur'ani sai ka ɗauko waya ai waya kake duba ba ƙur'ani kake dubawa ba kullum da hisa za ka iya shiga bayi da wayar ka fahimci magana ta da ke ku so ka dinga jin ɗanɗano duk mutumin da ya ɗauki ƙur'ani yake karantawa ɗanɗanin da yake ji na karanta ƙur'ani ba kamar wanda ya buɗe shi a wayar ba ka fahimci magana ta da ke ku na tambaye ka tafi eh za ga wasu suna itikafi suna daukan waya ai muna itikafi a wuri kaza ne mun muku addu'a muna wani yana itikafi yana ta kiran famsek ne da da yan majalisa yan siyasa ne da waya duk yana gaya musu yana itikafi zai sassa addu'a ya kage yanzu wannan ku zan tambaya hukuncin sa eh kullu da ke ko wannan kage ya bude office ne ya je ya bude ofis ne a masallaci yana gaya musu a ofis din shi ya dawo masallaci sai su same shi yana itikafi zai roƙa musu Allah dan ya mai da su jahilai su sun ko sun roƙi Allah Allah ba zai karba ba ci gaba akwai kuskure wurin ɗaukan waya yana ta buge bugen waya akwai kuskure a waɗannan abubuwa na tambaye ka ta iya dai larura iya haja bukata ba a hana ka buga waya ba iya bukata

Eh, mutumin da yake in an shiga itikafi ba a fita ba a zuwa sallar jana'iza ba a zuwa garin mara lafiya sai zama da mutum ya shiga itikafi kuma shi ya san hukuncen sallar gawa a garin su ko a unguwarsu a to kaka shiga itikafi bai gan shi ba sai ya karantar da wani da zai mai da zai zama na'ibinsa akan wannan shine ka lura da kyau ko nan yanzu in yi tikafi shi zai amfana amma in ya karantar da wani kuma zai amfana wani ya amfana da ke so kada ya rike ilimin shi kadai na sallar gawa ya koya ma wasu na akwai waɗanda yake sai iya su suke yi saboda an gama a cikin a cikin kayan mamaci akwai babbar riga ta mai wankan gawa ce in wasiya ce to wallah ba sai a kawo masallaci ba sai a kawo masallaci kai malami ne ya shiga itikafi za a iya zuwa wurin shi daukan karatu ana magana zai ba da sallah ko ba zai ba da sallah ba a masallacin da yake itikafi malamai sun ce zai ba da sallah domin annabi sallama shine limamu kuma yana itikafi kuma ya ba da sallah shikenan sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik